Masu sauraro tare da sallama da fatan kuna lafiya yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin ya mai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 205 zangon FM. Sannan kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Da ni kuma Maryam Bashir Bagaji. Masu sauraro a yau Laraba ɗaya ga watan Maris shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba. Muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda za mu dubi wata hanya da ka iya magance matsalar satar shanu a arewacin Najeriya. Matsalar ta daɗe tana ciwo al'umma da hukumomi tuwo a ƙwarya. Makiyaya da dama sun yi asarar ɗimbin dukiyoyi da marayukansu sakamakon masifar masu satar shanu kuma ya ingiza rikici tsakaninsu da makiyaya to ina mafita. A wani yunkurin kawo ƙarshen wannan matsalar wata haɗakar likitocin dabbobi ƙwararru da masana kimiyya da kuma tsaro sun bullo da wata sabuwar fasahar tantancewa tare da gano dabbobi. abin da muke so da su shine idan mutum ya zo kasuwan dabbobi zai sai da dabba na fara farko kafin a sai da wannan dabban sai an tabbatar da dabban nan na waye sai an amfani da wannan na'uran don a yi maganin sata. haka zalika kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter sai kuma akwai bayani ɗan iya kan wannan batu. Mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter cewa ta yaya sabuwar fasahar tantancewa da gano dabbobi za ta taimaka wajen magance matsalar satar shanu da ta'addabi kasashenmu. Sakon farko daga Munzali Suleiman shugaba ya ce yau da gobe sai Allah alhaƙiƙa wannan na'ura muna maraba da ita sakamakon addabar mu da barayin dabbobi suka yi har ta kai kiwo yana neman ya fi karfin arzikin talaka duk da cewa su ma masu hannu da shuni barayin basu bar su ba Allah ya bada ikon aiki da ita amin. sai edward mallo ya ce assalam yau da gobe wannan fasaha in har za ta yi aiki yadda aka shirya ta to lalle za a samu babban biyan bukata domin zai rage matsananciyar sace-sacen shanu har da sauran dabbobi a kasar mu allah ya sa wannan fasaha ta yi aiki kamar yadda aka tsara ta sai jamilu bashir ya ce wannan abu ne mai kyau kuma zai magance yawan bacewar dabbobi sai luka balarabe ya ce yau da gobe wannan sabuwar fasaha da za a bullo da shi na gane dabbobin da aka sace zai yi maganin barayi da suka addabi al'umma sai kuma idan ana bar ruwan albasa ya kamata a tuna da yakuwa a fara gano masu kashe mutane kamar 'yan boko haram a tashi lafiya. Sai Abbas ya hayya Dutsen wai ya ce babban magana wai dan sanda ya ga gawar soja. Muna maraba da wannan sabuwar fasahar tantancewa da gano yawan dabbobi amma fa da kamar wuya wai gurwa da auren nesa. Ni a gani na idan aka haɗa kai da sarakuna tare da shugabannin miyatti Allah za a samu babbar nasara wajen dakila matsalar satan dabbobi saboda wallahi da ɗan gari akan ci gari. Sace-sacen shanu ya samo asali daga Fulani yasu-yasu daga bisani sai sauran ƙabilu suka tsunduma cikin harkar ku huta lafiya yau da gobe. sai jamilu muhammad gwaram ya ce wannan abu ne mai kyau in har hakan zai magance yawan sace-sacen dabbobi da ke faruwa a ƙasa ta najeriya musamman arewaci amma su ma makiyayan ya kamata su samu wata hanya da za su rinka yi wa dabbobinsu alama wanda a duk inda suka ganta za su shaida kayarsu sai mai nasara meril asada ya ce hakika wannan zai taimaka sosai wurin magance wannan matsalar da satar dabbobi da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar dabbobi. Sai Salisu Muhammad ya ce yau da gobe ai duk abin da aka kira fasaha to a gaskiya zai rage da sauwaƙa sha'anin aikata ababai don haka kamar madubi ne saboda haka nesa ce ta zo kusa masu aikata aisha za su ragu da matuƙar gaske. Sai Sani Abdullahi Kamfala ya ce wannan ba abin mamaki ba ne tunda aka ce da na'ura za a yi amfani ai abu ne mai saukin gaske sai dai in har ba a yi amfani da matakin da ya dace wajen amfani da na'urar ba. sai yi sa'idu sabo ayo ya ce salam yau da gobe ta hanyar yin amfani da kwararrun masana sanin na'ura domin shi zai ba da damar bincike mai inganci wajen gano shanun da aka sata Ibrahim ya uzangon daura ce salam yau da gobe a gaskiya sabuwar fasaha ba ta da wani amfani a wannan marar don mai son kayanka ya fi ka dubara sai dai kawai mu fatan Allah ya mana tsari da duk wani azzalumai irin su amin sai Amina Ibrahim yan Maiduguri ta ce yau da gobe assalamu alaikum ina fatan kuna lafiya Allah ya saka waɗanda suka ƙirƙiro wannan fasaha wadda za a sanya ta a jikin dabba wadda take amfani da wayar salula. Hakika zai sa duk inda dabba take mai shi zai iya gano ta. Hakika hakan zai taimaka sosai wajen rake sace-sacen dabbobi da suka addabi makiyaya. Sai Abba Bala Harun Tsafe ya ce salam yau gobe za ta taimaka sosai gani yadda matsalar satar shanu ta yi kamari a 'yan kwanakin nan sannan ya kamata a wadatar da na'urar a ko'ina lungu da saƙo kuma cikin farashi mai sauki ta yadda kowane makiyaya zai iya mallakar ta yau da gobe a tashi lafiya. sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce salam yau da gobe duk da cewar bani da sani game da wannan sabuwar fasahar ta tantancewa da gano shanu to hakan zai taimaka sosai wajen shawo kan matsalar satar shanu da ta'addabi jama'a na gode ku tashi lafiya usman maryam da safina aminu garba adam tanagari ya ce samar da na'ura da gwamnati za ta yi yana da kyau domin za a iya rage barnar da ake yi ta satar shanu kuma ya kamata a dawo da huji da ci gaba da lambar shanu na kowane yanki kuma muna godiya da wannan mataki sai alhaji murtala mai gida kwanta gora ya ce wannan dabara za ta taimaka sosai wajen magance matsalar satar shanu a najeriya amma dai ya kamata a samu cikakken haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin fulani da ƙungiyoyin dillalan shanu da ƙungiyoyin direbobin mota yin haka zai taimaka sosai wajen kawo ƙarshen satar shanu a ƙasar mu Najeriya. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter adjamilu Muhammad ji ya ce to aiki ga mai kare ka hakan zai yi kyau in har kowane makiyayi zai yi wata alama a jikin dabbarsa. Sai Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe za ta taimaka sosai wajen yawan satar dabbobin da ake fama da shi musamman arewacin Najeriya gaba dai yau da gobe. Sai daga karshe a Shehu underscore Fulani ya ce a gaskiya idan ana son wannan fasahar ta gano dabbobi to sai an hada da gaskiya da cire son zuciya. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To ɗan iya ma ya game da Isa na ikira har ya bashi guziri ya kawo mana a shirin yau da gobe. da gani na tsuguna kofar gida ɗan iya ce lalle na ikara an sha tsuguno amma ka yi haƙuri fa don abinci na cini ma shine na tsaya in wanke hannu na ce ai babu komai dan iya don kasan mu ma fa tun muna yara mun saba kallon irin fina-finan nan na jigunu kuma gashi maganar da ta kawo ni ma mai mahimmanci ce don a kan magana ne ta sace wa fulani shanu yanzu kawai ɗan iya sai ka ji an share shanu sama da ɗari waɗanda za su laƙume kuɗi su nunu kuma shi kenan babu wani labari mai daɗi sai dai a bar wanda aka sace wa shanun da sannu shi yasa wasu fulani kan yi ta sumbatu kamar sun yi gamuwa da jinnu saboda yadda sukan tsiyace nan da nan kamar wanda aka sa wa hannu sai ka yi ta magana da bafulatani amma da ka kalli fuskar kawai ka ganta cin kus ya sha kunu ko da yake dai kuma na ji an samu wata sabuwar farar dabara da za ta iya sa asirin barayi yayin shanun nan ya tonu dan ya ce lalle kam wannan sace-sacen shanu ya jefa makiyayan wannan ƙasa cikin lalura ko da yake dai kuma kamar yadda ka faɗa na ji an samu wata sabuwar dabara wadda za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wannan damfara an ce wani ɗan abu da ake kira chip a turance mai kama da na'ura da shi za a dinga yi wa shanun fulanin allura ta yadda ko daga ina aka sato shanun da an so sai da su aka kada su zuwa kara to sai a ɗauko wata na'ura a kakkara daga nan za a ga wata alama ko kuma a ji kara kuma idan aka rubuta saƙo zuwa kamfanin da ya zo da wannan farar dabara nan take za a san shanin suwaye kuma daga ina aka fito da su babu wani jira na ce to ɗan iya Allah ya sa dai a cimma buri don ka san satar shanun nan fa tuni ta mai da mai doki kan kuturi amma haka nan makiyayan ƙasan nan da aka dinga sacewa waɗannan shanu suka dinga haƙuri don haka wannan sabuwar dabarar dawo da shanun da wasu suka yi nazari za ta taimaka wajen magance sace-sacen shanu cikin sauri sai dai fa idan ana so a karya wa ɓarayin shanun nan kadari to idan an kama kama su kawai a yanke musu hukuncin zuwa gidan yari idan ya so su yi ta zama can don dama ba abin da ya fi dacewa da su irin ɗauri ko da yake dai kuma na san wasu za su ce wannan hukunci da nake son a yi yayi tsauri amma dai kuma sai in ce su ma su tuna cewa barayin shanun nan fa sun kashe wasu har lahira don ko tun aka kai su kabari To yanzu bari mu je ga jagorar kwararrun da suka bullo da wannan dabarar ta tantancewa da gano dabbobi Ibrahim Mai gari Ahmadu. Assalamu alaikum. kun gano wata dabara da za ta magance matsalar sace-sacen dabbobi da ake fama da ita a Najeriya ya shi wannan fasahar take ne to alhamdulillah kamar da ke ce mun gano haka ne kuma mun gano don abu ne da ya sa tsohuwar tafiya ya kunshi a likitocin dabbobi kwararru da masana kimiyya da masana tsaro da kuma 'yan gada-gada muka haɗu muka ɗan tunani a kan ya za mu samu a magance wannan matsalar da ta addabi mutanen hmm. shi matsalar sace-sacen dabbobi yana da nasaba da kuma rassa-rassa daban-daban wanda ya shafi har zuwa faɗace faɗace da ake tsakanin makiyaya da manoma yake kawo ɗan sace-sace da ake na mutane da sauransu domin duk abin da aka ce abin da bature ke kira lifestyle wato rayuwar mutane ya kambara da shi kuma ana son a raba su da shi hmm. inda akwai barazana da hmm. shi sa muka yi muka bunƙasa muka ga cewa dole ne mu samo da hanya mafi sauki ta zamani wadda za a tantance a tabbatar da yiwuwar samun ingantacciyar hanyar wake da dabba waye baya da dabba wannan abin kuma ba wai sabon abu bane wadda a duniyance najeriya tana cikin kasashe dari daya da tamanin da daya karkashin kungiyan kasashe na masu kulawa da lafiyar dabbobi wadda ake kira oie oie take kamar da bulo shekau din dabbobi oie din nan tana da dokoki da aka sassa hannu najeriya tana cikin kasashe dari daya da tamanin da biyu da suka sa hannu a oie charter misali mm. najeriya tana cikin kasa da suka je suka sa hannu a pretoria 2015 ana kira ta Pretoria Declaration uh, a ƙasar Afirka ta Kudu 2015 an sa hannu akan uh, abin da bature ke kira animal identification da management da traceability wato ma'ana tantancewa da kidaya a zamanance na dabbobi don a hmm. magance hanyar cututtuka a magance sace-sace da sauransu. Ka yi maganar kun yi fasahan ne saboda ku sauƙaƙa ma makiyaya kila dan yadda abin nan ya adabi makiyaya yanzu na satar dabbobin nan da ake yi to ta yaya kuka sauƙaƙa fasahar da kuka yi to abu da abu ne mai sauƙi wanda dan na'ura aka samu da ke kira RFID handheld scanner na ɗaya mm. sannan akwai ɗan RFID chip wato wani abu ne kaman kaman shinkafa misali wanda mm. ake sawa dabban ana ma dabban kaman allura ne na wannan dan na'uran wanda ke binewa karkashin fata Hmm. ko bai shiga jikin bai shiga cikin nama ba hmm. kuma wannan na'urar yana da karbuwa na eh, standard organization eh, eh, na duniya gaba daya wato organization wasu kungiya da suke sa ido akan mahimmanci da sahihancin abubuwa hmm. wadda ba zai kawo illa ga dabban ba baya kawo illa ga masu cin naman dabban ko madara ko so ana sawa karkashin fata sannan baya shigiya cikin naman Mm. da wannan handheld device din aka dan goga kamar yadda kika shiga shago yanzu kika je kika wani kwali uh, na biskit uh, a can Washington DC za ki wuce a wadannan abu da suke dan matsa miki ai su samu wasu dan mm. uh, wasu gangon tambayoyi ko da farashi da kuma irin abin da kika saya mm. ga miki nan take ire-iren irin wannan abu muka amfani da shi na dabbobi wanda abu ne da sananne ne a duniya sai dai namu mai amfani da dabarun zamani da kimiyya da kuma sadarwa mun haɗe da wata mashahuriyar kamfani na sadarwa a Najeriya wadda ba za a amfani sunansu ba wani ba da muke ba. Hmm. Ah, Yawwa kuma hmm. kun san da wani. ta fariyar kamfanin sadarwa ta waya a Najeriya wadda muka haɗe da su. Hmm. Idan aka sa ma dabban wannan aka ma dabban alluran wannan abin aka yi amfani da wannan eh, na'uran da ake gogawa dabban a samo namban dabban ma misali za a ce kamar sim card kenan ake sawa dabban kowane dabba na da namban shi eh, Hmm. kowane dabba da kika sani ina da namban shi in ka goga kawai za ka ga namban dabban ya fito sai ka yi amfani da wayanka na sadarwa hmm. latsa ka sa wannan lambobin da ka samu sai ka aika ta wata window na musamman da wannan kamfanin ta bada kana hmm. aikawa nan take za ka samu sako cewa wannan dabban na wani ne kaza misali na maryam bugaji <laughs> um, uh, uh, daga jihar katsina eh. dabban a saniya ne ko sa ko eh, karya ko wani abu eh. kuma ga status mana ga matsayin dabban ina da rai ko na sata ne ko hmm. matacce ne duk za ta wayan ki za ta miki tafa sakon nan take kuma ga hmm. lamban wayar Maryam Bugaji za ka iya buga mata waya ka ji labari ko ta amince ko ba ta amince ba hmm. sannan kana son karin bayani ga lamban waya duk a wayanka na hannu na sadarwa mm. to wannan abu ne na wanda ya kawo sauki wadda a ko'ina. yanzu misali za a ga lokaci za a tura jami'an um, tsaro sun je sun kamo dabbobi na sata mm. an kamo dabbobi goma ɗari ɗari biyu dubu ɗaya amma a rasa ne na waye domin babu wani takamaiman hanya a zamanance inda ake tantancewa san wannan damban na wani ne ka ce kamar ah, sim card ne ba za a iya ciro wannan eh, abin aka sa ba ba wai girman sa ya kai sim na ba da misali ba ka oh. iya ganin ta da ido ba ka iya sanin inda abin yake balantana a cire amfani da wannan eh. na'uran da ka goga ka san inda namban yake na ce to su makiyayan hmm. kamar in aka zo sai an masa dan kamar an nununa masa yadda za su yi ne koko saboda ka san da yawancin makiyayan mu daji suke ai ba wai su makiyayan bane ake son su amfani da shi abin da ya kamata mu gane cewa duk wani makiyayi da yake sani da yake da dabbobi hmm. ina da likitan dabbobi da yake kula masa da dabbobinsa eh. ko likita veterinary doctor ko kuma likita dai irin na je kana yi ka eh. amma dole dai akwai wanda yake kawo masa magunguna ko su ɗoki haka na lafiya idan eh, abu ya faru kika sani da dabbobi yana da wani masani wanda ya san kan harkar lafiyar dabbobi ko dan wani agri wanda ya mm. karanta a animal husbandry ko wani abu haka dai mm. to su wayannan mutanen da suke wanda aka aka ba su izinin fi hurɗa da dabbobi ko fi da harkan lafiyar dabbobi hmm. da su muka yi amfani su ne diloli su ne distributors su ne masu sai da wayannan abubuwan hmm. kamar yadda mutum yake da dabba dama in zai sayi kamar maganin ciwon ciki na dabba ko kuma maganin wani sa jiki na dabba zai yi amfani da likitansa ne misali to hmm. shi shi sa muka bi wannan salon muka amfani da likitocin dabbobi kwararru aka ba su dilanci aka ba su distributorship a duk faɗin Najeriya kuma muka kira ƙungiyoyin fulani a sha takwas ga watan da ya wuce watan da muke ciki yanzu watan a asabar da ta wuce can baya kenan mm. mun yi katafariyar taro a kaduna wadda duk ciyamomin niyyati Allah Cattle Breeders Association of Nigeria MAGBAN mm. wanda ita ce kungiyar Fulani mafi girma dai a kasar nigeria. mun kira su da kungiyoyin fulani daban-daban akwai su tabbital fulako akwai su akwai national nomadic education da kungiyoyin hmm. kungiyoyin ah, masu sai da dabbobi kasuwannin sai da dabbobi da kungiyoyin masu tufurin dabbobi da kungiyoyin hmm. mai ah, ah, wato butchers association of Nigeria ya farashin yake yana da tsada kowane chip wato microchip guda daya hmm. wadda ake sawa dabba guda mun yi kokari mun kawo sauki sosai mun kawo ta kasa duk da cewa hauhawan dala da sauransu amma mun kokari mun zauna da abokan mu da ah, katafariyar ah, kamfanin da muke aiki tare da su mm. domin muhimmancin karɓar abun kowane cin guda ɗaya ana sai da ita dubu biyu a yanzu mm. wanda babu tabbacin cewa a gobe ko a jibi ko a gata tunda ba ka ga wannan sanin gaibu sai lillahi mm. a yanzu dai mun kokari a kowane dabba da dubu biyu ne har da kuɗin likitan da zai sa ma wannan na'urar dubu biyu ake saidawa kowane dabba guda ɗaya dubu biyu baya bukatar recharge card baya bukatar ƙarin kuɗi in ka saya ka saya kenan har abada mm. dan banka da nan ba har illa masha Allah bai da nake muku mun sauƙaƙa kamar misali yanzu Maryama mm. ta je ta je kasuwar sai da dabbobi a mai gatari mm. ko a mai aduwa misali kusa da ita za ta sai da wa Ibrahim ya guda kin ga abinda muke kiran su amalgamated cattle dealers association of nigeria misali wato kungiyar sai da dabbobi na nigeria suna da kungiyar su kuma sun zo taron da muka yi a kaduna mm. abinda muke so da su shine idan mutum ya zo kasuwan dabbobi zai sai da dabba na fara farko kafin a sai da wannan dabban sai an tabbatar da dabban nan na waye sai an amfani da wannan na'uran don a yi maganin sata wannan dabban na maryama bugaji daga jihar katsina mm. in ba ta nan a mata waya kin ce a sai da eh ta ce a mm. sai da kin ga yin establishing identification oh. to tambayan ko yanzu shine Maryam mm. za ta sai da wa Ibrahim dabban yaya zai ya Ibrahim zai yi kuma ya Maryam za ta yi idan Ibrahim ya bada kuɗi kadan dabban ya fita da sunan Maryam aka tsaye da shi a hanya aka yi bincike aka ga sunan Maryam in Maryam ta zo daga baya ta ce ita ƙarya yake yi sata yayi ya za a yi to sai muka kawo sauki a nan take a kasuwar yadda zaki aika da lamba a waya ki samu rubutun cewa wannan dabban na maryama je ga namban wajen haka zaki tura da wannan lamban, da lamban wayan ibrahim da sunan ibrahim zuwa wannan kafar da kamfanin na'urar sadarwar ta yi sai ka hmm. aika da shi idan kika aika nan take ita maryama mai dabba hmm. za ta samu sako kin yarda da kin amince da wannan transfer da za a yi hmm. danna talatin da ɗaya in kin yadda danna talatin da biyu in ba ki yadda ba misali hmm. in ta danna talatin da ɗaya nan take zai yi mubin wannan zai ɗaga sunan wannan dabban namban wannan dabban zai tashi daga asusun sunan maryam zuwa sunan ibrahim nan take ibrahim sai samu wato risiti a wayarsa cewa dabba mai lamba kaza ya taso daga sunan maryam ya koma sunanka kin ga an gama ciniki don hmm. ja dabba nan fita ni dawa maryam kuɗi yanzu wannan ita na'urar ana iya samun ta ko ina a yanzu haka mm. satin da ta wuce muka kaddamar da taron wayar da kai a kaduna asabar mm. da ta wuce yanzu ba mu ma sati biyu ba aka yi wayon aka yi taron wayar da kai ga kungiyoyi kuma su dilolin sun sayi kaya daga hannun wannan katafaren kamfanin an ga an kai wa diloli yanzu abin da suke suna yawo ne ruga-ruga rasa-rasa suna ci gaba da wannan bayanin kin san mun haɗu ne a Kaduna da shugabanni mm. dole ne a ci gaba da wayar da kai ana zuwa ruga-ruga da kungiyoyi kungiyo ana musu bayani ko yau nan na samu sakonni da hotuna mm. da ƙauyuka da aka da aka shiga gaba ɗaya al'aharin mutanen mu fulani wallahi sun karɓi abin sosai suna ta maraba da abu ana nan ana ta yawo ana ta waya musu da kai to mm. wannan kamfanin za ta ɗauki nauyin tallata abun a jaridu a majalu a rediyo za ta gudanar da tallutuka a gidajen rediyo musamman na fulani inda suke ji da yaren fulantarci su ji su san sakon abinda muke kira yanzu shine duk wanda ya ji wannan sakon ka tuntuɓi likitan dabbobinka mafi kusa ka ce ka ji labarin cewa wani hanya na na'urar zamani da ake sama dabbobi da yake hana sata. Dabbobin kaman shanu ne kawai koko hadda kamar awaki haka da tumaki da raguna koko kawai a shanu ne kawai yake yi. shi abin da muka yi gaba daya wato ana kiransa animal identification ne mm. abin da ta muka bada karfi a harkar maganan uh, saniya domin shi ake tacewa ne yanzu yake da matsala kalubale a kansa mm. amma ya shafi mage ya shafi karnuka da mm. aladu da akuyoyi da dawakai duk abin da ake kira dabba musamman ma zan ga muku akwai dan majalisa dan majalisan uh, musamman uh, majalisan da kenan akwai doka da aka kaddamar yanzu animal identification law wanda ya wuce ma karatu na biyu yanzu ana kokarin za a kira babban taro ne wanda za a tattauna da masana wato hmm. abu da ake kira public hearing an riga an shigar da dokan an karanta shi na daya an karance shi na biyu yanzu za a zo a yi taro ana an aka gama taro kuma za a kai wa shugaban kasa ya in ya amince ya rattaba hannu za ta zama doka a kasar gaba daya hmm. duk wani mai dabba a Najeriya ba mu kai saniya ba duk wani mai dabba ana son lallai sai an san waye ke da dabban don ina da mahimmanci musamman abu da ya shafi lafiyan dabbobi hmm. abu da ya shafi sati-satin nan da ake yi su jihohin mu za su samu kuɗaɗen shiga da sauransu wanda suke shigowa da kasashen waje su shigo kasan mu zo su haddasa kin kinga za a iya tantancewa a kansu hmm. abun na da fatin gaske ne to malam ibrahim mun gode sosai mun gode kwarai to na gode assalamu alaikum Mi ɗoyi ɗi bandirawa mu so juna, mu so juna, bila da mu so juna, juna, bila da juna. bandirawa juna, mm, zo ta hudan uwa jam zama. da juna a ba mi yin wariya To madalla. <laughs> Um, nomi yau masu sauraro nasu za su ce ko ina Usman ya shiga? Gaskiya kan oga <laughs> Usman yau baya nan. Mm. Ya dan je hutu. Wallahi kam to yanzu ki mm. ji bayanin da shi Malam Ibrahim ya yi game da wannan. Maryam na ji ya ce wai um, maguna da maguna da komai kina iya sawa. Yanzu kin ga kyau wannan kyan wannan naki kya zo ki da sa mata. To ai Maryam ita kyan an sace cinyewa ake yi <laughs> ba sai dawa ake yi ba. Mutane ci suke ah, yi. To Allah kyauta. Bari mu je ga um, Um, facebook live umu ga usman g jibril funtuwa ya ce yau da gobe yau an zo wurin gaskiya gwamnoninmu na arewa ku amshi wannan tsarin don kuɗin da ake kashewa kan harkar tsaro za a iya samun sauƙi allah ya taimaka ya sa wannan na'ura tafi Kadirida ah, amfani ga makiyaya. Amin, amin. Mm, sai kuma ga Abubakar Salihu Ibrahim ya ce, lalle ya kamata idan aka kama barayin shanu, lalle a yi musu hukuncin kisa a ah, haka alkur'ani ya ce. Mm, gaskiya kam. Ya ƙara ya kamata. Mm. Eh. Sai kuma ga Bagu da Haruna ko? Ya ce, yau da gobe ikon Allah. in ba da lamarin arewacin najeriya yana ƙara lalacewa me ya kai barawo satar shanu <laughs> ah. na'urar kuma dama mm. dama sarki ko akan jikawa mani ne oh, <laughs> da abin na shi ne mm. hausa ta shi bata yi ba <laughs> to um, masu sauraro kuna iya lalubar shafinmu na hausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata yanzu kuma a yau shirin namu na yau zai tsaya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake juyewa da wani sabon shirin. Mm. Ahmad da kina cewa kin kina ban wani labari ɗazun eh maryam kamar mm. abin magana satan shanin nan ne da ake yi eh. na ji wani yana bada labari eh. maryam abin tausayi mm. ya ce makiyayi ne kuma kin sayar da fulani suke da shanunsu yadda suke son shanunsu eh. ya ce ya san saboda duk irin um, gonakin da ke kusa da shi haka um, ana zuwa ana yi to ya san zai zo kan shi saboda nashi ma sun fi yawa mm. kuma kin san illar da suke yi ma in suka zo ba wai shanun kawai suke sacewa ba idan suka iske mata a gida su yi ma mata fyaɗe su sace yara kin gane wani irin abin ya ce ya san za su zo to ba abin da zai iya yi dan ya san ko ya gaya ma jami'an tsaro ba abin da za su iya yi to ya sai ya kawai sai ya dauki kaddara ya ce kawai dai abin da suka sani duk dare sai su sa matansa su bar wajen saboda suna tunanin ka in an zo wani irin tashin hankali eh ka aima matansa sai kawai su sa mata su bar wurin ya ce a haka aka zo kuma aka sai da suka kore shanun suka tafi da su so da kwai irin wa'annan abubuwan da yawa da suka addabi mm, da fatan wannan wannan wani irin eh, rayuwar su ne shine suke ci suke sha eh, eh, kuma ba ma wai mm. fulani ba ma da kwai wa'anda ma irin su suna ma yi ne dan irin dai kaddara ka sai kaddara ka dan aje yan guda mm. biyu guda uku duk ya faru da su sake ma kin tara wasu ko anan ka sana a sai dai naki da bugaji <laughs> wannan <laughs> hawaye ba ni <laughs> to kamar yadda nace um a yau shirin mu nan ya tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake juyawa da wani sabon shirin yanzu a madadin safina ta sada su dangi sai a sa'ida hamdun da ta bada umarni da kuma injiniya vasco valeris sai kuma ibrahim jarmai da ya haɗa mu a shafin mu na facebook live ni maryam bashir bagaji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ke cewa a zama lafiya. madina ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su ba sa daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba